يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren 26 ga watan jumadal akhira hijira na da shekara 1433 daidai da sha biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na arba'in da ɗaya daga cikin jiran giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna tafsiri a cikin suratul bakara. karatun da ya gabata mun tsaya a aya ta hamsin da bakwai a inda ne alkawarin insha Allah ta'ala za mu tattauna kaɗan daga cikin darussa wanda ainihin ayar take ɗauke da su waɗanda su suka fi matuƙar muhimmanci a ɓangaren abin da ya shafi tauhidi da ɓangaren da ya shafi tarbiyya insha Allah amma saboda munasabar ita wannan aya ta fi daidai wa daida za mu ɗauko karatu daga aya ta hamsin da biyar a inda Allah ya ce wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka

idan ba a manta ba tun tsawon lokaci daga ayoyi na talatin da wani abu allah maɗaukakin sarki ya fara ɗako mana ƙisoshin bani isra'il <clears throat> waɗanda su ne ainihin asalin kakanninsu annabi musa alaihi musulatu wasalam har inda aka kai lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin tasowar da annabi musa ya a cikinsu sai fir'auna ya ga ta zama barazana gare shi dangane da zalunci da kuma danniya da ya daɗe yana yi wa bani isra'ila Domin tattauna bayanai masu yawa waɗanda allah maɗaukakin sarki ba mu labarinsu a cikin alkur'ani to sai dai su waɗannan bani isra'il a daidai lokacin da allah maɗaukakin sarki ya hallaka musu fir'auna maƙiyinsu ya ainihin kubutar da su ya samar musu da yanayi wanda za su iya bautar Allah a cikin salama sai kuma suka koma su ne wa Allah maɗaukakin sarki godiyar mayu wato bayan Allah ya yi musu alheri suka dawo suna bin baya da jafa'i da kalmomi na kafirci da baƙaƙen magana ga annabawan Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi da ainihin wato a karanta mana Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin irin yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fara fuskantar matsala dangane da dangin shi bani Isra'ila bayan matsala ta kwaranye tsakanin shi da makiyan shi kibdawa wato su Fir'auna Allah ya ce wa iz qultum ya Musa ka ba su labari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama izkultun ya Musa yayin da ku bani Isra'il a nan magana ce Allah maɗaukakin sarki yake da Yahudawan Madina da kuma di Yahudawan da suke sauraron wannan saƙon amma sai mai da maganar da aka yi da kakanninsu waɗanda kakanninsu ne suka faɗi sai mai da su a ya mai da magana a kansu waɗannan Yahudawan da ke sauraron waɗannan ayoyin a yanzu ba su ne suka faɗa ba kakanninsu ne suka faɗa amma kasantuwar sun samu kansu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ci gaba da taurin kai ga annabawa don haka Allah maɗaukakin sarki ya danganta taurin kan da kakanninsu suka yi wa wasu annabawan zuwa gare su a yanzu na fatan kun gane kenan kamar ku da kakanninku ba ku da bambanci kakanninku sun yi jayayya da annabawa kuma kun zo kuna jayayya da annabin zamaninku don haka sai Allah ya ce wa iz ya Musa ku tuna lokacin da kuke cewa Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba za mu taba yadda da kai ba cewa wai kai annabin Allah ne ma'ana ta farko kenan ba za mu taba yadda da kai ba cewar wannan muryoyin da muke ji muryar Allah madaukakin sarki ce kake magana da shi hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah ido da ido wannan magana da suka faɗi ta yi muni Allah maɗaukakin sarki bai ji daɗinta ba don haka fa fa'akhazatkumus sa'iqa sai tsawa ta buge ku wa antum tanzuruna kuna ji kuna gani kun faɗa wa Allah bakan magana a gaban annabin Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya sa tsawa ta kama ku summa ba'asnakum min ba'di mautikum na'am to wannan tsawa da ta buge bani isra'ila kashe su ta yi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce summa kun min ba'adi mautikum sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku wannan mutuwa hadda annabi Musa alaihi salatu wassalam aka kashe a bisa ka'idar Allah maɗaukakin sarki wala tarkanu ila na zalamu fatamassakumun nar duk lokacin da ka zauna da mutanen banza idan hallaka ta zo to a sunnar Allah har da kai nagari zai hallaka sai dai iya abin da ya same ka na wannan hallaka za ta shafe ka amma wannan hukunci ba zai doge hallahira ba haka hadisi ya zo sahihi cikin bukhari da muslim daga sayyida aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ƙarshen duniya wasu mutane za su haɗo tawaga domin su je rusa ka'aba a daidai lokacin da suka taho sai sun kama hanya ta kanas annabi ya ce sai allah ya sa ƙasa sai ta haɗiye su sai aisha ta zabura ta ce ƙasa ta haɗiye su annabi ya ce ƙwarai da gaske tun daga na farko har na ƙarshe a cikin tafiyar sai aisha ta ce to ai akwai waɗanda su hanya ce ta haɗa su aikin hajji za su je ko umra kasuwanci za su je ko ziyara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce na'am ƙasa za ta haɗiye su gaba ɗayansu sai dai kuma kowannen su Allah zai tashe shi a bisa niyyar na'am wannan haka ya faru ga annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya taho da waɗannan a matsayin mutanen kirki dattawa waɗanda ba su saba ma Allah a lokacin da Musa ya taho wurin Allah domin ganawa da Allah da kuma karɓo a taura ba na haka sai aka zaɓo su su waɗannan ba su saɓa wa annabi haruna ba ba su bautar gunki ba to kenan kamar waɗannan su ne za ka iya cewa dattawa masu hankali waɗanda ake ganin su suka dace suke da tsarkin da za su je gaban Allah domin karɓawa waɗancan tuba da kuma doka da hukuncin da ya dace da su amma kuma da aka je Allah ya fara magana da annabi Musa tiryan tiryan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أنظرني قال ربي أرني أنظر إليك lokacin da annabi Musa ya zo lokacin da suka yi alkawari da Allah magana ta kama Allah turiyan turiyan yane da annabi Musa annabi Musa da ya ji daɗin magana Allah shi da kanshi sai ya ce ya Allah bari in ganka kai mini izini in ganka sai Allah ya ce lan tarani ba zai yiwu ka ganni ba walakin zur ilal jabali sai dai dubi dutsen da ke kusa da kai fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani idan har ya tabbata inda yake to babu mamaki zaka iya gani na falamma tawalla falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka a lokacin da ainihin Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ga wannan dutse sai dutsen ya rugurguje ya zama gari wa kharra musa sa'iqa annabi musa ya faɗi matacce a nan take to haka irin wannan abun kuma yanzu ga annabi musa ya ɗibo su an zo za a ji menene allah zai faɗi dangane da waɗanda suka yi bautar gunki da aka zo su kuma sai suka yi wauta wadda wautarsu ba ta gaza waccan wautar da masu bautar gunki suka yi ba domin idan masu bautar gunki sun yi shirka a ayyukansu to su ma waɗannan kuma a cikin maganganunsu sun saba ma Allah kuma sun saba wa annabin shi annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka cewa annabi Musa fau fau fau ba yadda za a yi mu yadda cewa wai kai annabin Allah ne har sai ka nuna mana Allah da kake magana da shi ko kuma ba za mu yadda cewa maganar da kake da Allah bane har sai mun ga Allah gaba da gaba sai Allah madaukakin sarki ya sa tsawa ta ɗauke su sai suka mutu sun ba'asnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tashe ku bayan mutuwa ku la'allakum tashkuruna mun yi muku haka ne dan ku godiya ga Allah wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikum na'am Allah maɗaukakin sarki sai ya fara bayyana ni'ima daga cikin ni'imomin da yawa bani Isra'ila bayan da ainihin wato suka shiga hali na ainihin wato kubuta daga fir'auna da kuma shimfiɗa musu yanayin rayuwa wanda zai ba su kwanciyar hankalin da za su bauta Allah. Allah ya ce wa na alaikumul ghamama sai muka lullube ku da jido wato sai muka saki jido ya lullube zafin rana sai ya zama a inda kuke babu zafin rana. wa anzalna alaikumul man sannan muka saukar muku da man ita ce ainihin darba wannan kamar yadda na faɗa mana a makon da ya wuce asalin alman an fassara ta da darba ne a hausa don a kusantar da ma'anar amma ita alman jinsi ne na abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda yake ba yana bayuwa ne zuwa ga abu ɗaya ba Allah maɗaukakin sarki ya saukar muku da darɓa wasalwa da kuma ‘yan shila ko kuma salwa Allah ya ce kulumin ti ma razaqnakum ku ci daga cikin abubuwa na halal waɗanda muka azurta ku abin da yake nufi da ba su ne abubuwan da suke halal su ne suke tsarkaka waɗanda Allah maɗaukakin sarki azurta ku daga su Allah ya ce sai dai kuma daga baya sai bani Isra'ila suka koma suna wa Allah tare da wancan butulcin da suka rinka nuna mishi sai Allah ya tattara waɗannan butulci nasu ya ce wa ma sai dai bani Isra'ila da suka koma su ne wa Allah butulci ba mu suka zalunta ba ba su zalunci Allah ba ba su rage Allah da komai ba walakin kanu an ya yazlimuna sai dai kawunansu ainihin suke zalunta insha Allah ta'ala a ƙarƙashin tafsirin da zan zo ɗauko mana daga littafin al'imamu ibn al-qayyim Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ƙarshe-ƙarshen bayanan da zan ɗauko mana za su ƙara fassara mana ma'anar wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya wa bayi wata baiwa idan bayi suka gode wa Allah sai Allah ya ƙara musu wannan baiwar ko kuma ya ba su nau'in wata baiwar ƙari akan waccan idan kuma bayi Allah ya yi musu baiwa sai suka koma su ne wa Allah godiyar mayu suna ainihin butulce mishi suna kafirce mishi idan ya tashi a cikin wannan ni'imar da ya musu sai ya azabtar da su ko kuma ya amfani da wata hanyar ta azabtar da su insha Allah ta'ala za mu ji waɗannan a cikin tattaunawar da za mu yi da ikon Allah a yau ɗin nan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka gabana ɗaya daga cikin tafai ne da aka rubuta a musulunci yau kamar shekara 700 da suka gabata ko makamantan haka wanda babban malami al'imamu abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jauziya ya rubuta Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ɗaya daga cikin gagaruman almajiran shekul islam ibn taimiya Allah ya gafarta musu wannan littafi na ɗaya daga cikin littattafan tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka rubuta kuma shine littafi mafi inganci sake babu kaidi wato kai tsaye ka faɗi wannan magana ka kai to gaciya a musulunci ba a rubuta littafi wanda ya sharhi da fassara tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin ayoyi da hadisai waɗanda ke bayanin ƙa'idoji na musulunci irin littafin nan ba wannan littafi shine zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ma'ana guzurin lahira dangane da shirya ta ainihin fiyayyen halitta allahu akbar malamin da ya rubuta wannan khirrijin makarantar Ibn taimiyya ne mana Ibn taimiyya ya karantar da shi Ibn taimiyya ya yi shi hasali ba a taɓa samun wanda ya lazimci Ibn taimiyya kamar shi ba domin a kurkuku ɗaya aka rufe su a inda nan ne Ibn taimiyya ya rasu sai bayan ainihin rasuwar Ibn taimiyya shi aka fitar da shi allahu akbar allah ya ji kan maza ya rubuta wannan littafi ne Dan ya dubi ayoyin alkur'ani da suka yi maganar tauhidi amma ya tashi fassara su sai fassara su a hasken yadda annabi ya fassara su sallallahu alaihi wasallam ya dubi hadisan da suke magana akan tauhidi sai fassara hadisan a bisa hasken yadda annabi ya fassara su sannan ya zo ya dubi ayoyin da suke magana sallah zakka azumi haji hadisan da suke magana sallah zakka azumi haji sai ya fassara su a bisa hasken rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to da tafiya ta tafiya sai kuma malamin ya ga cewa to ai tunda ya ce yana kokarin rubuta tarihin fiyayyen halitta ne bai kamata ya tsallake komai ba zo yana magana akan irin nau'in abincin da annabi yake ci da irin yadda annabi yake ci da irin sa'ad da annabi yake ci da tsarin da annabi ke cin abinci yazo yana magana suturun annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga takalmi har zobe tun daga rawani har kwaljalle da annabi ke daura da mayafi da taguwa da yake sawa yaya fadin hannun rigar annabi yake ya tsawon wandan annabi ko tsawon tufafin shi yake yaya tsawon hannun rigar shi yake a wani hannu yake sa zobe wani irin zobe yake sawa wani irin rubutu ne a jikin zoben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana maganar waɗannan har ya koma yana maganar yaya annabi ke kwanciya a ina yake sa tafin hannun shi in zai kwanta ta wanne ɓari ina yake fuskanta ina kafafuwan shi ina kan shi yake fuskanta yaya shimfiɗar gadon annabi sallallahu alaihi sallam? yaya annabi yake jawo mayafi ya lulluɓa a jikin shi sallallahu alaihi wasallam in yi mafarki ya yake yi in zai kwanta wace addu'a ya ike alwala yaya al'amarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake dangane da tafiya in zai tafiya waɗanne irin dabbobi ne ya hau a rayuwar shi wai su dabbobin ma yaya sunansu waɗanne irin kaloli suke da su yaya annabi ya siye su waye ya bashi wasu daga cikinsu nawa ne annabi ya siya waɗanda ya siya duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da malamin nan ya zauna ya rubuta shi sarki ya tabbata ga Allah wannan malamin ya rubuta littafin nan ne da ka ya tafi aikin hajji don talaka ne bai mallaki dukiyar da zai iya tafiya a ɗora shi a jaki ko a raƙumi ba don haka ya taso tun daga ƙasar siriya ya taho har madina ya zo ya fara yin ziyara ga masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama bayan ya gama yin ziyara kuma sai ya sake shiryawa ya sake tallawa zuwa ainihin ƙasar makka sarki ya tabbata ga allah idan da zan kwatanta maka wannan tafiyar da malamin ya sharara a ƙafa shi ta kai tsawon daga sokoto zuwa kalaba ko kuma daga maiduguri zuwa lagos a ƙafa lafiyayye ne kira ce irin ta 'yan mazan jiya sarki ya tabbata ga allah to abin da ya faru ya taho sai ya haɗu da wani wanda ya san shi shine sai ya rage mishi hanya sai ya goya shi a kan raƙumi don haka adadin tafiyar da ya kimanta zai yi da watanninta sai ta zama ta ragu to da ya iso makka ya yi umra ya zauna yana jiran zai yi tamattu'i wato zai yi aikin hajji bayan ya yi umra sai ya ga cewa wannan lokacin da yake zaune me ya kamata ya yi sai ya ce bari ya amfani da wannan lokacin domin rubuta littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan littafin gaba ɗayan shi da kayan rubuta shi Allahu akbar amma ka ji ikon Allah har yau a musulunci ina faɗin wannan magana ina mukabalanta duk wanda ke saurare na da wanda duk zai saurare ni nan gaba har yau ba rubuta littafi kwaya ɗaya wanda ya kusa da shi balle daidai da shi balle fi shi game da tarihin annabi ba amma jama'a waɗannan mutanen ne ake muku wa'azi ake cewa ba sa ƙaunar manzon Allah Allahu akbar wannan na daga cikin zalunci mafi girma a cikin haƙƙin malaman musulunci mutanen da suka fi kowa ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da al mufaddala bayan zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba a taɓa samun mutanen da suka yi wa sunnar manzan Allah tsakanin ƙur'ani da hadisi da fiƙi da larabci da tauhidi da tarbiyya da da'awa da tarihi hidima irin makarantar ibnu taimiyya ba amma kawai mutanen nan sai aka ƙi jininsu aka yi musu sharri aka ce ba sa ƙaunar manzan Allah Allahu akbar amma duk wanda ya ce maka ba sa ƙaunar manzan Allah abu ɗaya za ka roƙe shi kwantar da hankalinka ka ce ya buɗe a cikin littattafansu ya nuna maka rashin ƙaunar manzan Allah kai ya faɗa da ka kawai ya buɗe don wani ikon Allah shi ne duk littattafansu da suka rubuta kaf babu littafi kwaya ɗaya da ya ɓata. babu kwaya ɗaya da ya ɓata. kuma zan iya bugin kirji in ce maka a inda nake zaune ɗin akwai littattafan da suka rubuta kaf a cikin wannan ɗakin kaf haka a cikin makarantar nan akwai littafan da suka rubuta kaf a cikin cd kwaya ɗaya na kwamfuta a ibn taymiya wa ibn al waɗannan mutanen su ne ba su ƙaunar manzan Allah don sun faɗi wani abu wanda kai ka gamsu da shi sun ce ba daidai ba ne wannan ba shi ne ma'aunin da ake gane mai ƙauna ko maƙi manzan Allah ba jama'a mun fahimta kaunar manzan Allah ta kai ibn al-qayyim ya rubuta littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad guzirin lahira ma'ana kana so ka je lahira salin alin to ka bi shiriyar fiyayyen halitta dan girman Allah wanda ya irin wannan shine bai kaunar manzan Allah mutumin da ke cewa in kana son ka tattali guziri da zaka je lahira Allah ya tarfa wa garinka nono ya ce ka bi shiryar manzan Allah amma shi ne bai kaunar manzan Allah ku rinka duban kalmomin da kuke faɗi to wannan littafin da ke gabana wani ɓangare ne shi ne mujalladi na hudu daga cikin mujalladai guda shida na wannan littafi a bisa ta hakikin da su malam shu'aibul arnau suka yi wa littafin Allah ya gafarta musu wannan littafin malam tabbah babban malamin su mashhur shine malamin da ya fara ɗaukar wannan littafi ya ainihin ware shi a matsayin atibbun nabawi haka ware shi ana bugawa ba haka ba littafin zadul ma'ad gaba ɗayan shi yana haɗari amma saboda tsananin fa'idar da ke tattare da wannan juzi'i to yana daga cikin littattafai masu amfani da aka waro shi sai ake buga shi shi kadai wannan littafi <clears throat> ni na koyi karatun shi a hannun malami na umarul fallata allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi mutumin ƙasar gombe ne bafulatanin garin na faɗa ɗan uwan malam abubakar ne siddiq annafati da malam ahmad arabi annafati allah ya gafarta musu baki da yansu ya rasu a garin madina yau shekara goma sha ɗaya da ta rasu wannan malami masani ne game da ilimin atibbin nabawi sannan ƙwararre ne akan wannan littafin hasali tsirran da ke cikin wannan littafin a bayan gidan shi yake shuka su ya karantar da kai sannan ya ɗauke ka ya nuna maka tsuron ga yadda abin yake don kasan shi kasan yadda yake a haƙiƙani muna nan muna karatun wannan littafi ko muna sharhin shi a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya insha Allah na ɗauko wannan littafi ne don ina son in cika mana alkawarin da ne mana na cewa mecece alkam'a da Allah maɗaukakin sarki yake bayyana nau'in ko kuma jinsinta a cikin alkur'ani da yake cewa wa anzalna alaihimul alaikumul manna salwa muka saukar muku da man da salwa za mu ji menene man ɗin nan insha Allah ta'ala amma kafin nan mai saurare ɗan ara mini kunnuwanka kaɗan zan tafi ƙarshen littafin a tsibbin nabawi zan karanto wani abu da al'imamu ibn al-qayyim yake faɗi dangane da fadlul tsibbin nabawi falalar ilimin likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce qad ataina ala jumalin nafi'a min ajza'i tibbil ilmi wal amali ya ce daga sadda muka fara rubuce-rubuce da bayani akan likitanci da magungunan annabi sallallahu alaihi Wasallama. hakika mun bayyana bangarori masu yawa na ainihin likitancin annabi sallallahu alaihi Wasallama a ilmance da kuma aikace la'adlal nazira ya ce mai yiwa mai nazari <clears throat> mai yiwa kai da kake karatu cikin wannan littafi mai yiwa kai dinnan? la ya zufaru bi kasirin min ha illa fi hadha kitab me za ka je ka gama yawo kaf a cikin littattafai da aka rubuta game da tsibbin nabawi domin kafin ibn al akwai malamai da yawa da suke rubutu akwai al-imamu abu nu'aymi akwai dan uwan ibn al kuma abokin karatun shi al-imamu zahabi sa'annan akwai waɗanda suka yi rubuce-rubuce bayan shi kamar su suyuti da makamantansu duk sun rubuta a tsibbin nabawi yace mai yiwa mai karatu la zafaru bi kaseerin minha illa fi hadha alkitab ilmomi game da likitancin annabi mai yiwa mai karatu ba zai same su a ko ina ba sai a cikin wannan littafi wa araina ka qurba ma baina hawa baina shari'a sannan mun rinka kokarin nuna maka kusancin likitancin annabi da shari'ar musulunci ma'ana likitancin annabi ba likitanci ne wanda aka yi shi a bisa tsari na cewa ba ruwan shari'a ba don haka duk abin da za a yi sai ana ana auna game da mutuncin shari'a kaza in za a hada a ci kaza ko a sha kaza ya dace da shari'a ko bai dace ba da ya ce mun rinka kokarin nuna maka kusancin likitancin annabi da kuma dangantakar shi da shari'ar musulunci wa anna tibban nabawi kuma mun rinka nuna maka cewa shi likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nisbatu tibbi taba'iyyin ilaihi idan aka gwada shi da likitanci irin likitanci na 'yan boko aqallu min nisbati tibbil ajaiz ila tibbihim to darajar likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda take sama da likitanci na 'yan boko to kamar yadda ainihin wato darajar likitancin 'yan boko take daga ainihin masu maganin gargajiya to ka fahimci haka to sai ibn al yake so ka juya maganar wato irin yadda likitoci 'yan boko suke kallon mai maganin gargajiya da idan reni da kaskanci da ganin ba su isa ba to wannan darajar likitancin 'yan boko in an hada da likitancin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kaskanci fiye da maganin gargajiya a idan likita ɗan boko me kake tunani idan ɗan boko ya ganka ka ji ka sabara ko ka je ka sassaƙo kaucin kargo za ka sha kai ne kake sha amma shi kanshi sai ji tsiga jikin ci ta tashi kamar zai yi amai sai ka gina wani yaki haka kai ne kake sha fa amma shi hankalin shi ya hargitse saboda tsabar yare na likitancin gargajiya yare na maganin gargajiya to sai ibn qayyim yace to yadda suka rena maganin gargajiya to haka kuma likitancin annabi ya rena nasu fiye da yadda suka rena na gargajiya na fata an gane sai yace wal amru fawqa ma zakarna yace al'amarin ma ya wuce yadda muka faɗi wa a'zamu mimma wasafnahu bi kaseerin al'amarin ma ya wuce yadda muka siffanta shi da yawa walakin fi ma zakarnahu tambihun bil yasiri alama wara'ahu sai dai abin da muka dan bayyana din nan to zai fadakar da kai cewa akwai abubuwa masu yawa waɗanda ke bayan shi amma fa sai ya ce wa man lam yarzuquhu basiratan ala tafsil wanda duk Allah bai azurta shi da iya fahimta wadda za ta tantance mishi abubuwa dalla-dalla ba fal'ya'alam ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياء والعقول والبصائر التي منحهم الله إياهم وبين ما عند غيرهم إذن هركنا جنين تشيوا أقوي جزا واغا مدى مغنغنون دمكي سيكي تشيوا غا مأوني فليعلم تويقو كالإنسان ما بين القوة المؤيدة بالوحي من عند الله كالتي wanda yake samun karfafuwa daga wurin Allah abin da ake nufi likitancin annabi sallallahu alaihi wasallama ilimi ne na likitanci wanda yake akwai karfin wahayi a ciki yanzu aka ce maka sha zuma to kar ka ɗauka zuman nan da aka ce ka sha daidai ɗaya take da ampiclox ko daidai ɗaya take da panadol a shi panadol bincike ne aka yi aka iya ganowa don haka shi kan shi wanda ya binciken zai iya ce maka amma akwai side effect amma akwai kaza amma akwai kaza ko kuma ya ce maka gwada amma lokacin da malami ko annabi zai ce maka sha zuma ba cewa ake gwada ba cewa ake kasidin ne wannan kasidin ba kasada ba in baka jin hausa kasidin wato tabbas yanke yadda ka san in an yanka reza sabuwa a jikinka za ta kama to haka tabbas in ka sha zuma tabbas za ta yi magani insha allahu me yasa saboda tana da alquwatul mu'ayyada, ƙarfi wanda ƙarfin almuayyada min indillah daga wurin Allah amma panadol ba shi da wannan tango ba shi da wannan kafino ba shi da wannan apc ba shi da wannan an fahimta sai ce to ka gwada wannan Wal'ulumin ulumin lati razaqaha Allahu al-anbiya da kuma ilmomin da Allah ya azurta annabawa ka gwada ilimin annabawa da Allah ya azurta su da ilimin waɗannan yan boko likitoci sai ce wal uqul wal basair allati manahahum Allahu iyaha da kuma kaifin hankali da Allah ya baiwa annabawa da kuma ainihin basira wadda Allah ya musu baiwa da ita to ka tattara waɗannan ka gwada su gefe guda an gane wa baina ma inda ghairihim da kuma ilmomin da ke wurin wasu waɗanda ba su ba wannan kadai zai taimake ka wajen ka iya gane ainihin wato menene tazarar da ke tsakanin ilimin likitancin annabi da kuma ilimin likitanci na yan boko sai ce wala Allah qa'ilan yaqul ta iya yiwa wani ya ce ma li hadiyar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ma li hadha bab me ya hada shirya annabi da kuma shirya bada magani ina ruwan annabi da bada maganin ciwon ciki maganin ulcer maganin kansa maganin diabetes me ruwan annabi da wannan ina shirya annabi da wannan an fahimta wa zikri kuwal adwaya da kuma bayyana magani kaza yana da karfi magani kaza bai da karfi wa qawaninil ilaj da dokoki na shan magani ina ruwan shirya annabi da wannan wa tadbiri amri siha da kuma tsayawa a lura da al'amarin siha lafiya ta iya yiwuwa wani wannan tambayar sai malam ya ce wa haza min taqsiri hadha alqa'il fi fahmi ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ba komai ya ja mai irin wannan tambayar ba sai ainihin wato irin takaitaccen tunanin da yake da shi game da kyakkyawar fahimta ta abin da annabi ya zo da shi ai annabi ya zo da komai ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wata larura jama'a wadda a yau ake fama da ita a duniya sai da ya zama a bisa hasken shiriyar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai maganin ta imma bada'an wa imma ilajen niha'iyya ko dai tun kafin ta faru annabi ya faɗi ga yadda za a yi a kauce mata ko kuma bayan ta faru sai da annabi ya zan yana da abin da ya haskaka ga matakin da za a bi ƙa'ida ita ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba amma annabi ya zo da shirya dangane da kowace cuta har tuberculosis tarin fuka har hiv aids cutar kanjamau har komai da ka sani na duk wata cuta da ake fama da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da matakin da ya kamata a ɗauka kafin ta faru ko kuma bayan da ta faru menene ya dace a yi idan kaga ka wurin wani malami ya ce maka babu to ɗan ta kife ne sunan shi kenan amma in ya ce maka bai sani ba to sai annabi ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu hadisi ne sahihi da al'imamu ahmad ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawa ba wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani sai ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba haka duk malami na musulunci in kana da cuta je kaka gaya mai idan bai sani ba ya yi wa kanshi karatun ta natsu ya ce bai sani ba idan ya sani ya tsaya ya faɗa maka amma in ya ce wannan cutar ba ta da magani to kaɗai kalma ɗaya ce za mu iya yadda ko kuma cuta ɗaya ce ko biyu za mu iya yadda ba ta da magani ita ce tsufa tsufa cuta ce haka mutuwa waɗannan kan sun zo a cikin hadisi annabi ya ce ba su da magani don haka duk wani tsoho ɗan shekara saba'in ko ɗari in ya zo wurin malami neman maganin tsufa to wannan babu malami ya ce babu saboda nassi ya ce babu idan wani ya zo ya ce ara gafata malam a bani maganin mutuwa sai malam ya ce babu amma bayan nan duk wani abu da ya faru tinjere ne ya faru kanjamau ne ya faru tarin fuka ne ya faru in baka sani ba kawai ka ce baka sani ba kar ka tsaya kwana-kwana in ka sani kuma ka faɗa wannan ita ce ƙa'ida ta musulunci idan kun fahimci wannan kenan ashe abin da ake ce maka ibn al-qayyim cewa yake haza min taqsiri haza al-qa'il fi fahmi ma ja'a bihi ar-rasul wannan na daga cikin takaitawar da wannan ne wajen fahimtar abin da annabi ya zo da shi fa inna hadha wa adha'afahu wa adha'afa adha'afihi min fahmi ma ja'a bihi domin waɗannan irin cututtuka da magungunansu da bayanin ƙarfin magani ko rashin ƙarfin magani da dokokin amfani da magani da kuma tsarin kula da lafiya to yana daga cikin ninkin baninkin baninkin abin da ya zo cikin fahimtar karatun manzan Allah sallallahu alaihi wa irshadihi ilaihi da kuma shiryarwar da manzan Allah ya zuwa ga ga yadda za a yi wa dalalatuhu alaihi da kuma irin yadda annabi ya rinka nuna ku sha magani kaza lokaci kaza shine kaza wa husnul fahmi anillahi wa rasulihi kuma tabbatar da cewa manzon Allah a cikin shiryar shi akwai magungunan duk waɗannan cututtuka da tsarin gudanar da lafiya to duk wanda ya faɗi haka yana nuna yana da kyakkyawar fahimtar saƙon da ya zo daga Allah da manzon shi an fahimta mannun yamunnu Allahu bihi ala man yasha'u min ibadihi wannan baiwa ce wadda Allah yake yin ta ga wanda ya so daga cikin bayan shi wannan fasli jama'a ibn al-qayyim ya kulla shi shine fasli na ƙarshe na wannan littafi don bayan ya gama kawo abubuwan kaf sai ga cewa mai yiwa wani zai ce kai anya kenan ku musulmi kuna cewa yanzu duk waɗannan larurori da ake fama da su ciwon ulcer diabetes abin da ya shafi kaza ciwon hawan jini abin da ya shafi ciwon naƙuda abin da ya shafi zubar da jini abin da ya shafi ciwon kai abin da ya shafi migraine sashin kai yana ciwo ciwon ido duk yanzu kuna cewa a cikin shirya annabi sai muke cewa duka da ninkin baninkin baninkin baninkin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a zo da waɗannan ina fata an gane wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba in yana bukatar ya magana a ciki ya je nemi sani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka waɗannan bayanan da ne su ya kai ɗan uwa da ke kallo da saurare na yi su ne a matsayin sharar fage gani da bayanin fassara wannan aya da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa anzalna alaikumul manna wasalwa mun saukar muku da man to man din nan nake so zan yi amfani da waɗannan kwanaki da zaka bibi wannan tafsiri wajen fassara menene ake nufi da man din kamar yadda na faɗi malamanmu a ƙasar hausa allah ya saka musu da alkhairi suna fassara kalmar mannu da darɓa to ita darɓa ɗaya ne daga cikin abubuwa da ke zuba a jikin wasu nau'i na bishiyoyi waɗanda sun so su kama da kauci ko kuma sun so su kama da zuma sai kaga ana ɗiba ana sha ba a jikin bishiya nau'i ɗaya ba ne akwai nau'ukan bishiyoyi da yawa waɗanda suke zubar da darba malamanmu suna fassara alman da wannan ɗin wannan fassara daidai ce ba kuskure ba ce sai dai ina son ka gane fassara ce ta kusantar maka da ma'ana domin ita darba ɗaya daga cikin nau'uka ne na alman kamar yadda karatun nan nawa na yau da kuma waɗanda za su biyo baya zai bayyana ita man nau'i ne na abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda daga ciki shine ni kuma na ɗauko misalin ɗaya a cikin wannan littafin zan yi bayani ita wannan da zan yi bayani ba darɓa ba ce bahaushe na kiranta daddawa ita ce wani nau'i ne na tsiro wanda yake ɓullowa galibi idan an fara yin ruwa da gwargwadon yadda ruwan sama ya rinka zuwa da yawan tsawa da kwaran kwatsa to da gwargwadon yadda kuma wannan tsiro yake karuwa za ka gan shi ainihin yakan fito a bayan ɗaki galibi shi ba a shuka shi a cikin bayanan nan da zan a cikin yau ko kuma kwanaki masu zuwa insha Allah za ka ji malamai na kimiyya da fasaha a wannan zamanin sun yi iyakar ƙoƙari don su sami yadda za su rinka shuka shi amma kuma abin ya gagara an yi an yaƙi shukuwa malamai na musulunci suka ce hakan ta faru ne wallahu alam domin baiwar Allah ta tabbata akan cewa yana daga cikin mannu din ka ji menene mannu baiwa ce ta Allah wadda ba kai noma ba ba kai huda ba ba taki ba komai abin ya fito kuma ya amfanar da kai don ya tabbata baiwa ce wannan abin kamar yadda na ce da hausa ana kiran shi daddawa saboda in ka dube shi ya yi kama da ainihin daddawa din da turanci suna kiran shi da sunaye da dama daga cikin sunayen akwai truffle daga cikin sunayen akwai mushroom waɗannan kaɗan daga cikin sunayen da a iya sani na na san baturawa na kiransu da su da larabci yana da sunaye da dama sunan da malamai na ilimin tubbu suke kiran shi da shi shine kam'a kam'a sai ce sabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu ya tabbata daga annabi annabi ya ce alkam'atu min ita kam'a daddawa to in na ce daddawa fa ba daddawar miya ba dan kai karamin bahaushe dan zamani kar tunanin kai takaitu wato wannan suna suna ne daga cikin nau'ukan sunaye da bahaushe yake kira mai harshen damo wato kalma ce mai harshen damo daddawar miya ana ce mata daddawa wadda ake yin ta da kalwa ko wani abu to wannan daddawa ce ana kiranta daddawa ne don samanta yana kamar yadda ake lailaye daddawa don haka bahaushe yake kiranta daddawa na fata an gane to shi ne sai malam yake cewa ya tabbata annabi ya ce atu min alman ita daddawa tana daga cikin almanu. waɗannan ainihin abubuwan baiwa da Allah ya saukar wa bani Isra'il wa ma'uha shifa'un lil ruwanta yana maganin ciwon ido to kun ji wannan hadisi to sharhin wannan hadisi shine zai fito mana da abubuwa da yawa don haka ku yi a hankali kuma ku bi a hankali za ku ji komai game da abin da kuke bukata insha Allah akhrajahu fi sahihaini bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin littafin su bukhari ya fitar da wannan a wurare uku lamba ta 4478 da lamba ta 4639 da lamba ta 5708 muslim ya fitar da wannan hadisi a wuri daya a lamba ta 2049 annabi ya ce daddawa tana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa bani isra'il kuma ruwanta na maganin ciwon ido qala ibn al-arabi al-imam ibn al-arabi yace al-kam'atu jam'un in aka ce al-kam'a din to jam'i ne hidatu kam'u idan guda ɗaya ce sai a ce kam'u idan da yawa ne sai a ce kam'atu wa hadha khilafu qiyas al-arabiyya sai ibn al-qayyim yace to wannan ya saba ma ka'idar da ake yin jam'i a larabci fa inna ma bainahu wa baina wahidihi at domin tsakanin kaga jam'in da guda ɗayan akwai bambancin ta falwahid minhu bitta a larabci guda ɗaya ne ake wa jam'i da ta a guda ɗaya ne ake mishi takuri ko kama a ce me kama a ce ƙaruratu kwalba to jam'i fa kaga sai a ce ƙarurat ko ƙawarir an fahimta ƙawarir ka gani to amma anan sai zama jam'in ne da ta sannan guda ɗaya ɗin babu ta wa iza huzifat kanat lil kana lil jam dan haka da an share wannan ainihin ta sai ya koma ainihin jam'i sai ya ce wa hal huwa jam'un aw ismu jam shin jam'i ne ma wannan ko kuwa sunan jam'i ne ma'ana shin daddawoyi kenan ko kuwa tattaruwar daddawa shine jam'i ne ko ismu jam'in duk wannan sai ce ala kaulaini mashurai ne maganganu ne shahararru guda biyu a wurin malamai ya ci gaba da maganganu wannan duk na lugha ne kika karanta sai ce wal kam'atu ita wannan daddawa takunu fil ardi min ghairi an tuzra tana fitowa ne daga ƙasa ba tare da an shuka ta ba wa sunniyat kam'a abin da ya sa ake kiranta kam'a da larabci ma'anar kam'a mai ɓuya mai ɓuya shine ma'anar kam'a da tsuran larabci listi tare ha saboda ɓoyewa take wa minhu kam'u shahada balarabe yake ce kam'u shahada wato ɓoye shaida idan satara hawa akhfaha idan wani ya ɓoye shaida sai a ce kam'u shahada ko kama shahada ina fata an gane kama shahada ya ɓoye shaida kama shahada ya ɓoye shaida walkam atu mukhtasiyatun tahtal ardi yace abin da yake faruwa ita wannan kam'a daddawa din nan tana boyewa ne a ƙarƙashin ƙasa, dan inda za ka yi mamaki gari ne zai waye kawai sai dai ganta ta fito har ta yi malafatta an fahimta la ƙalaha, ba ta da ganye wala saƙa, sannan ba ta da ice wa maddatuha min jawhari ardin bukhariyin muhtaqin fil ardi sannan kalar ta ɗaya da kalar ƙasa na hausatiha ya taƙinu bibardi shita idan ainihin launin ta ya fito sai ga ta saje da launin ƙasar da ta fito wannan wurin mai sanyi ne sai ga ya dace da yanayin wurin wurin yana da ɗumi sai ga ya dace da yanayin wurin ma'ana yadda wuri yake haka take fitowa sai ta saje kwatankwacin kamar yadda wahainiya ta kan rikida watunammihi amtarur rabi' ruwan damuna da yake zuba mai yawa in damuna ta take to shi yakan sa ainihin wato irin wannan daddawa ta yawan fitowa fayata wallad sai ta ta fitowa wayan dafe ya tafi bugowa na hawa sathil ardi mutajassida kaga ya cika bayan ƙasa burjik walizalika yuqalu laha judariyul ard dan haka larabawa daga cikin sunayen da sukan kirata sukan kira ta bakon dauro na bayan ƙasa me kake ganin bakon dauro in ya fito a jikin yaro sai caɓa-caɓa ko to hakan aka yi ruwa sai ta fito sai ta caɓa caɓa don haka sai larabawa sukan kira ta da wannan don haka ya zo cikin hadisi sahihi wanda alimama ibn maja da ahmad suka ruwaito wata rana ta fito sai annabi ya ce su je su ɗiba su yi amfani da ita sai suka ce bakon dauro ne na ƙasa don wannan sunan suna gaya mata tun a jahiliya ba za su yi amfani da ita ba sai annabi ya faɗi musu wannan hadisi cewa tana daga cikin baiwar da Allah ya saukar wa bani Isra'ila kuma tana maganin ciwon ido yana daga cikin sababin zuwan hadisin za mu zo mu samu wannan karatun a gaba nisbatuha bil biljudari abin da sa aka siffanta ta da bakon dauro fi suratihi wa maddatihi ta yi kama da yadda bakon dauro ke fitowa da kuma irin yadda bakon dauro yake taba-taba a jiki horo duba da mawuyya saboda bakon da ruwan ya fito caba caba yake ita ma sai ga ta yi a bayan kasa tandafi'u inda tarru'fil galibi bakon da ruwa kan fito wa yaro lokaci galibi sanda yake tasowa wa fi istila'il harara a lokacin da zafi ya fara yunƙurowa wa nama'il da kuma ainihin wato lokacin da yaron yake ƙoƙarin haɗa karfi na ƙuruciya. haka a lokacin da damuna take fara fitowa a zubar da ruwa mai yawa ƙasa tana cikin ɗumi ruwa ya je haɗu da shi a irin wannan lokacin take fara fitowa sai ce wahiyar min ma yujad fi tana daga cikin abubuwan da ake samu a lokacin zubar ruwa sosai ya ake cinta sai ce wa yu'kalu nai'an wa matbuha ana iya cinta a matsayin ɗanyatta kuma ana iya cinta in an dafa ta kaji ko ana cinta ɗanyarta ana kuma iya cinta bayan an dafa ta kaga wannan shi ke tabbatar maka da tabbatar ita mannu ce cewa baiwa ce don duk abin da yake baiwa to kuma aka ce dole sai an yi wata wahala zai ciyu to kuma kaga ya zama akwai aiki kenan na haka ana cinta ɗanyarta kuma ana iya cinta bayan an dafa ta wato sammi hal arab larabawa na kiranta suna da nabatar ra'adi nabatar ra'adi wani lokaci kuma ku kiyaye nabatal arbi tsiro na tsawa saboda yana yawan fitowa in ana tsawa wani lokacin kuma ku ji larabawa suna kiranta banatul arbi ka canza yadda digon yake nabat tsiro to banat din larabawa suna kiranta suna kiranta 'yan matan kwatsa, wato in kwatsa tsawa ta yawan sauka sai su fito suna kiranta banat suna kuma kiranta nabat ina fata an gane ha taksuru bi ha, saboda wannan tsuro yana yawan fitowa in ana yawan tsawa wa tanfatiru anha al-ard kasa tana yawan tsatsagewa wa hiya min at'imati ahli al-bawadi na daga cikin abincin da mutanen ƙauye suka fice wa taksuru bi ardi al-arab yana yawan fitowa a ƙasar larabawa haka ƙasashen suriya haka kasashen masar ina fata an gane a kasashen turai ku kiyaye wannan bincike ne da na a kasashen turai a yau ta fi fitowa a kasashen faransa da kasashen italiya a waɗannan kasashe daga cikin yankin turai suka fi fitowa wa duha mafi kyau daga cikin irin wannan daddawar ma arduha ramliya inda ya zama kasar tana da yawan rairayi to ƙasar da take da yawan rairayi to idan daddawa ta fito a ciki to ta fi kyau kalilatul ma wadda take da ƙarancin ruwa wanda yake taskantuwa a ƙasa ku kiyaye wannan sai ce wahiya asnafun ita daddawa ɗin iri-iri ce ba iri ɗaya ba ce minha daga ciki sinfin kattalun akwai wannan an ce yana kisa ku kiyaye don karkaji an ce ana ci ɗanye ka je gobe ka gabza shi yasa za mu zo mu kawo muku ka'idoji shi yasa na ce karka rubuta wata tambaya tukuna ka haƙura sai ka ji na landin daga karatun nan don karatun zai zo ya fassara kanshi ta iya yiwa waka ce to abin da ya zama baiwa ne kuma me yasa daga ciki yake kisa ka yi haƙuri akwai amsa amma dai abin da ake ce maka nau'i nau'i ne daga ciki akwai wanda yake kisa kun ga wannan hadisin da muke sharhi abdullahi da salih ‘ya'yan ahmad ibn hambali suna yara sai suka karanta hadisan suna karantawa irin dan takifanci na ustazu ba su je sun tambayi malaminsu ba babansu sai suka je suka ɗauka sai suka matsa ruwan a su kwana da kwanaki sai suka daina gani ba su bincika ba ya ake amfani da shi annabi ya faɗi amma yaya sai masana su za su ce ga yadda an ce maka zuma na maganin ciwon ciki ya ake shanta sai ka tambayi masana an ce maka panadol yana maganin kaza sai ka tambayi masana ko kun fahimta don haka 'ya'yan imamu ahmad ne da suka karanta wannan hadisin kawai shi kenan sai suka ɗauka sai suka matsa a ido sai dai na gani sai matsa ɗaya sai dai na gani a salihu yaya kana da ice a kai ni ma ice lokacin kuma aka nemo imamu ahmad dole yanzu ne za a nemo malami ya fatawa ya za a yi saboda haka ku kiyaye daga ciki akwai nau'in da yake katalun mai kisa ne ya ake gane shi sai ce yadribu launuhu ilal humra shine wanda yake ja zaka gan shi jaja jaja don ka ci shi yana kisa yahdusu li ajlihi al-ikhtinaq yakan shaƙe mutum yakan makara mutum idan mutum ya ci shi kawai sai ji makara ta kama shi daga nan sai wala sai lahira wa hiya baridatun ratuba fi darajati thaniya radi'a lil ma'ida idan ka ci yakan cutar da uwar hanjinka sannan bati'atul hadm ciki baya iya narka shi in ka ci shi baya iya narkewa kamar ka ci cingan ka san galibin ka ci cingan yaya akwai matsala an gane wa idza udminat wa aurafatil falunja a idan aka ci yakan haifar da ainihin murɗewa uwa hanji wa sakka da kuma kirki kuraje su fito maka a jika kai ta susa walfalish da kuma jiri yakan haifar da jiri waje ilma'ida da kuma murɗewar ciki wa asirin baul yakan hana fitsari zuba in ka ci war a aqall dararan ya yabisa sai dai kuma ɗanyen ya fi saukin cutarwa fiye da busasshen busasshen baya cutarwa kamar yadda ɗanyen yake wa man aklaha duk wanda zai ci ga shawarar masana falyadfin hafitin ya samu taɓo ya ainihin saka a ciki arrafa ɗanyen taɓo ya saka bayan kwana da kwanaki in ya gama sanyi taɓon ya gama kashe harara zafin da ke cikin shi sannan wa yaslaquha ya ɗumama da ruwa wal milh ya kawo ainihin gishiri ya sa wasa'atar ya kawo labsir ya sa in ba labsir ba ya samo ainihin abin nan menene garafini ganyen garafini ya samu ganyen garafini ya sa in zai dafa wa ya akuluha bizait sannan in ya zo ci ya ainihin sanya mai kamar man gyada wattawabilil harra da kuma yaji wanda yake mai zafi kun ji hanyoyin da ake ci in har ka dafa shi ɗanyen shi ka ci shi ka ji yadda ake sai ce li'anna ha ardiyin ghaliz saboda irin ainihin wato sinadaran da ke jikin ƙasa to yana tattare da shi kuma ƙasa an san tana da sinadari wanda yake mai kaushi ɗanɗana ƙasa ka ji tana da daɗi tana da sauƙin haɗiya to waɗannan irin components waɗannan sinadaran na ƙasa haka yake biyo jikin wannan daddawa sannan wa hara rabi cin wannan abun ba shi da daɗi ina fata an gane lakin fiha jauharun ma'i latif ya dullu alaihi khiffatuha sai dai kuma da yake akwai ɗan ruwa-ruwa a ciki to shine wani lokacin yake da sauƙi wal iktihalu biha nafi'un idan mutum yayi tozali da shi yana amfanarwa in yasa a ido min da'afil basr in yana fama da raunin gani Warram har idan yana fama da ainihin hakiya mai zafi to duk kun ji waɗannan ka'idojin ko malamai ne suke maganganu ka tsaya an ka bi su a hankali za su zo su faɗa maka ya ake amfani da su dan ka ji an ce ana amfani ana ɗigawa shine su abdullahi suka yi da su salihu an gane suka ɗiga shine suka samu matsala an fahimta jama'a wa tarafa fudala ul atibba ƙwararrun masana daga cikin likitoci su kansu sun yi furuci bi anna ma'aha yajlul ai, cewa ruwanta ita wannan daddawa yana wanke ido ido yayi fes wa mimman zakarahu almasihi masihi al-imam masihi ya faɗi wannan a cikin littafin shi wa sahibul da kuma ainihin asayidun ra'is mai littafin al-qanun wa ghayruhuma da wasu ainihin malaman kamar ainihin waɗanda ibn al-qayyim zai zo ya faɗi a nan gaba jama'a kun ji wannan magana dan yi hakuri malam ai shi yasa nace ku yi hakuri tukuna duk mai tambaya ku yi hakuri tukuna idan ka gama darasin zaka ji kana da tambaya ko kuwa ku dai yi hakuri waɗannan yanzu zaka ji ya faɗi ga abu ne Allah ya saukar da su a matsayin baiwa amma kuma kai yanzu nan da aka karanto sai ka ji cewa mafi yawancin abun aka yi amfani da shi matsala ne to zai bayyana maka ka kwantar da hankalinka kai haƙuri wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama to fassarar magana annabi wadda ita ce aka zo fassarawa sharar fage ne ya yi duk maganganun da makaranta yanzu ne za a fassara magana ta annabi da ya ce alkam atu min alman ita daddawa tana daga cikin baiwa da Allah yau bani Isra'ila wannan magana fihi ƙaula tana da maganganu guda biyu da malamai suke ahaduhuma ɗaya daga ciki أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط كسني دا cewa malamai suka ce magana farko ita wannan mannu da Allah ya saukar wa bani Isra'ila ko to ba ita ce wannan daddawar kadai ba ba wannan daddawar ce kadai ba bal ashiya'un kafira abubuwa ne da yawa Allah ya saukar musu manna Allahu alaihim biha minan nabati allazi yujadu afwan wanda yake suna daga cikin abubuwa masu yawa na tsirai waɗanda Allah ya saukar musu to ita wannan daddawa tana ɗaya daga ciki ne yujadu afwan wanda ake samun shi kyauta min ghairi sin'a ba tare da ka noma ba wala ilajin ba tare da ka sa taki ba wala harsin ba tare da ka je ka yi girbi ba afwan shine ma'ana afwan haka ake samu a banza haka siddam an gane sai ce fa innal manna domin ita kalmar mannu din nan masdarun bi ma'anal maf'ul masdari ne na sunan abin manna ya munnu mannan amma ma'anar shi maf'ul ma'ana baiwa ko to abin yin baiwa ai mamnunun bihi wato abin da Allah ya musu baiwa Allah ya saukar musu da waɗannan abubuwa ne na baiwa fa kullu ma razaqahu Allahu al-abda duk wani abu da Allah ya arzurta bawa afwan bi ghairi sababin min kasbin minhu wanda bawa ya same shi haka siddan bai yi wani aiki ba wala ilajin bai yi wani noma ba bai sa taki ba ba girbi ba komai fa huwa mannun min Allah ta'ala alaihi to bai ce wadda Allah ya mai li'annahu lam yushbih kasbal abdi domin bai yi kama da wata wahala ta bawa ba walam yakdirhu ta'abun sannan wani kwazo wanda zai gajiyar da bawa bai gabata ba al'amal fahuwa mannun mahadun don haka baiwa ce tsantsa yanzu ibn al-qayyim nan fa duk bayanin da yake maka ko yana son ya bayyana maka ne da Allah ya ce wa anzalna alaihimul man alaikumul man ko to mannu din yana son ya ce maka ba tsuro ɗaya ne. tsirrai ne da yawa Allah ya saukar musu a matsayin baiwa don haka wannan da muke sharhi ɗaya ne daga cikinsu ba shi kenan ba sai ce wa in kanat sa'ira na'amihi ko da ike sauran ni'imomin Allah ma mannan minhu ala abdihi baiwa ce Allah yau bayin shi amma fa khassa minha ma la kasaba lahu fihi sai Allah ya keɓe waɗanda bawa bai yi wata wahala ba su sai ya kira su baiwa wala san'a bismil manni bawa bai yi wani aiki ba sai Allah ya kira waɗannan a matsayin su ne mannu baiwa fa innahu mannun bila wasitatul abd domin wannan baiwa ce ta faru ba tare da wani kwazo da bawaye ba waje ala subhanahu qutahum to sai Allah mai tsarki ya sanya wannan shine abincin bani Isra'il kun gane bitti a lokacin da suka shiga cikin ɗimuwa a cikin wannan rairayi da Allah ya je ya aje su bayan an tsallakar da su daga fir'auna kun fahimta jama'a sai Allah ya sanya abincin su ya zama alkam'atu ita ce wannan daddawar wa hiya taqumu maqam an ba su ita ne a matsayin ita ce kamar biredi ku kiyaye ita ce kamar matsayin biredi wa ja'ala udumahum sai zama mahadin wannan biredin as-salwa shine wannan nama na waɗannan salwa na yan shila ina fatan kun fahimta wa hiya taqumu maqam lahm dan haka naman yan shilan nan sai zama shine matsayin nama wa ja'ala hulwahum sannan sai zama alewa abubuwan zaƙi da za su rinka ɗiba kuma a fullin lazi yanzu alal ashjar yayyafi da yake sauka a kan bishiyoyi ya ƙomu lahun makamal hulwa shine yayyafin in ya sauka sai kuma ya rinka juyewa yana zama ainihin a matsayin alewa wanda suke cira daga jikin ainihin bishiyoyi shine darbaɗin don haka in ka fahimci wannan bayanin ku natsu da kyau kenan yanzu kaga alkam'a alkam'a ɗaya daga cikin nau'i ne na tsirran sannan kuma ita darba darba ita kuma tana fitowa ne a jikin bishiyoyi suna ɗiba suna sha a matsayin kama alewa kama abin zaƙi amma dukkansu a matsayin menene a matsayin mannu kaga yanzu mun ji kenan a ƙarƙashin fassarar nan nau'i biyu na mannu ita wannan daddawa tana daga ciki sannan kuma ita darɓa ɗin tana daga ciki kaga ka fara fahimtar kenan ashe fassara mannu da darɓa to an ɗauki misali ɗaya ne daga cikin misalan mannu kawai an fassara haka kuma fassara mannu da daddawa kam'a shi ma an ɗauki ɗaya daga cikin misalai ne na mannu an fassara to a irin ilimin tafsiri da muke magana haka ko to daidai ne ba kuskure ba ne ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka sai ce faka mula a ko aishuhum don haka sai rayuwarsu ta kammalu ina fatan kun fahimta kun ga na farko ga biredi shine ga abinci mai nauyi sannan ga mai ga ainihin nama sannan ga mai ga kuma alewa sweet kaga in rayuwa ta haɗu haka ko to abubuwa da yawa sun haɗu to bari ka gane daga cikin hikimar ane ana tafiya wannan da ke hannuna jama'a na daga cikin misalin ita wannan kam'a ɗin kaga yadda ake mata a zamani wani kamfani ne a ƙasar malaysia wanda in allah ya so nan da 'yan shekaru ɗaya ko biyu ko watanni idan wannan famasi namu na nan ya fara aiki za a rinka samun irin waɗannan magungunan a ciki don na yi wa famasi ɗin rijista da wannan kamfanin zan baka website ɗin kai ma za ka iya zuwa kana da famasi ka je in ma ba ka da famasi za ka iya zuwa kai rijista kai ma ka rinka zuwa ƙasar malaysia kana tahowa da shi in ba haka ba sai ka rinka tura musu kuɗi suna ainihin turo maka wannan na daga cikin gari busasshe na ita wannan kam ɗin wannan daddawar ka ganta yanzu kaga yadda take din nan a haka to yanzu a haka daga ƙarshen darasin nan zan zo in faɗa maka a haka yanzu in aka zo sai a faɗa maka misalin yadda za a yi wasu amfanin ba kowanne ba don yanzu haka na baka ita e ga ta an baka ita ce yanzu nan ba ta da wannan illar ta in ka ci za ka mutu ba ta da shi ba ta da wannan illan na in ka sa a ido za ta makantar da kai ba ta da shi to amma ya za a yi a yi amfani da ita sai an koya maka to in kai haƙuri a ƙarshen darasin nan duk za mu zo da bayani to da yake wannan kamfani ne na malamai masana a ƙasar malaysia sai suka fitar da irin ingredients irin sinadaran da ke cikinta ko irin components sinadaran da ke cikinta wato ba an sa mata komai ba ne ita ce zalla a nan aka shanya ta ta bushe aka sarrafa ta za mu faɗi a cikin karatun nan za ka ji yau shekara 700 ibn al-qayyim ya faɗi yadda za a sarrafa ta yadda in aka yi wannan sarrafawar sai ta koma kamar haka to ba za ta cutar ɗin ba amma fa kaji a nan da farko yana ce maka kaji za ta kashe ka za ta murɗe maka ciki za ta huda ka eh amma kaga gashi na haɗiya ka ganni lafiya kalau an fahimta jama'a daga cikin abubuwan idan kai dan boko ne wanda kai ko health science ko kaza kaza gashin ka karanta zaka ga a ciki akwai energy akwai protein akwai calcium akwai carbohydrate akwai duk wasu sinadarai da ake nema na gina jiki da lafiya akwai a ciki amma fa ita ce 100% nan ba an hada ta da komi ba ne sannan ana haɗe-haɗen magunguna a yau dewa da ita wannan da ka gani ni kaina dewa nakan haɗa wa wasu wasu magunguna da ita sai dai kuma da Allah zan ba da uzuri irin